Hukumar ƙasa da ke kula da yaƙi da cin hanci da dangogin halisiya ta bayyana cewa a cikin wannan shekarar ta tara gwamnatin ƙasar Nijar ta yi asarar tsabar kuɗi miliyan ɗaya ta hanyar cin hanci da dangoginsa. Karo na farko dai kenan da binciken hukumar ya taɓo fannonin fasakwarin man fetur da awon motoci a gidan Duwan. Ga dai ƙarin haske daga Salisu Ubandoma mataimakin shugaban hukumar. Mun gane cewa da akwai macuta masu hannu da shuni wa'anda adda maye manyan motoci na ɗaukar wa'annan wannan mai wanda aka ce ma tanki sukan yi wannan abu wannan abin yana ka cikas ga tattalin arzikin kasa abinda an kalisawa kan masu ita ta Nigeria kan masu ita ta yi Burkina Faso kan masu ta yi masu ta Mali Mali abinda kididdigen mai bada asusun Niger yayi asara ta miliyar goma sha ɗaya akwai wani dose da ya shahi kamfani wanda aka ci masu Nuluga to nan ma akwai gaza da aka da aka shibka bisa ga wannan abu don saboda ana takardu jabu akalla dai mutane 253 ne aka samu a cikin aikin shirya takardun jabun gidan Duwan na awon motoci kamar yadda za ku ji daga bakin babban kwararren mai bincike na gwamnati Alhaji Lawali Tasiu. Lalle mun gano da motoci an auna su ba cikin gaskiya ba. In muka ɗauki declaration din muka tambayi Sidoniya sai mu ga mota nan aka ce an auna amma sai Sidoniya ce mu a'a wannan takalmi ne wannan bosho ne wannan aya ce aka auna. An sha kwana tunda kuma bisa wannan awo kenan duka awan da aka yi ba dalar da aka zuwa mu gwamnati. Asarar ta yi wajen miliyan 500. A yanzu mutum 253 ya ya shafa. Yau da shekaru da dama kenan da kungiyoyin farar hula musamman na yaƙi da cin hanci ke kiran gwamnati da ta ɗauki matakan dakantar da wanzuwar sa amma abin sai ƙara kamari yake sai do arji. Akwai hanyoyin da za a bi yau a dakile wannan abu. Abu ne wanda yau ake ce akwai kama markash da ake mamaye. Adal misali man da ya kamata a sayar da shi a waje sai a mushi launi a mushi kala kama ta tsanwa. Shi wannan wanda yake a gida za a sayar da shi sai a bar shi yadda yake. Idan aka yi wannan kala kenan baya yiwuwa mutum ya farko mai mai launin tsanwa a ganshi yana sai da shi a cikin gida kuma a labaran da muka shi akwai wannan niyya da ake sa a wajen gwamnati amma mutane wanda yake suna da karhi yau a cikin kamar wannan iko da sauransu ba sa san wannan wayansu za su yi kasu a sake su kuma su koma na kuma nemi jin ra'ayin wasu 'yan kasa. a kan rahoton na halsiya yana da kyau a ce idan gaba da kala a cikin ƙasa a yi magana kowa ya san inda aka kwana duk da cewa an yaba amma da saura me da saura irin wannan abubuwa sun shaituwa suna magana su amma babu wani gyara da an ga kawo akai rahoton masu gaido suna gwadin kamar sun yi wani abun a zo a gani kai sun yi ne da don kan mu talaka mu ce an kawo hukumar don saboda tukanan wasu su hau gidajen su dai ne kai dama ya saba wani motion shi ne zai hito ya yi mutane su taba amma sun san da babu abin da ke biya baya da shi so nawa aka yi ishanjar so nawa aka yi mayoyin hayoyi wani bincike ne alsiya ta yi saman shi yan kasa da dama dai ne ke nuna cewa ya kamata burin a wuce nan ma'ana ta tabo tabargazar da ake cikin manyan ayyukan kasa sulaiman Jeto, nyame erefi